Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka ne da ke Washington DC ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. Shirin yau da gobe shirin matasa a wannan yammaci na talata 21 ga watan yuni shekarar 2016 wanda ya daidai da 16 ga watan azumin Ramadan. Kuna iya jin mu kai tsaye a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai ko kuma gidajen rediyon amfani sarauniya nomad da lol fara'a da kuma niya. Sunana Usman ahmed Kabara ina tare da Jamila Kabiru Fage ke muku barka da warhaka. haka. Yau da gobe zai ci gaba da kawo muku muhawara daga zauren matasa akan alfanu ko rashinsa game da koyar da yara amfani da shafukan abota na intanet. Na farko dai ka sani an faɗi muhimmancin wannan kafafe duk abin da kwa yake da muhimmanci ka riga ka san ba za ka rasa shi da matsala ba wannan darajar tashi ya sa wannan matsalolin suke bujirowa to kai kuma ya kamata ka fito da hanyoyin da za ka magance su. To muna kuma tafa da kwalamar watan azumin Ramadana. Yau dai zan mana taliya ne da vegetable soup. Da farko dai na tafasa taliya ta gatunan na kici na tsani. Kamar yadda aka saba akwai jawabin ayar mu ta yau. kala ayi tone-tone duka aibin mutum ka rika dibawa sai ka tono wane sai na bishi na gani. To baya ga duk waɗannan abubuwa akwai kuma amsoshin da kuka bamu a tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook ku kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe. To masu saurare a cikin kafofin sada zumunci wato social media kamar Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Tugo da sauransu. Wanne ya fi hatsari ga al'umma? Ga wasu amsoshinku daga Facebook. Thank you. Yau da gobe ni na ɗauki kafafen sadarwa na zamani kamar kwalba ne idan ka ga dama ka zuba giya a ciki. Idan kuma ka ga dama ka zuba zuma a ciki. Abin da nake nufi a nan shine kowace kafa idan ka ga dama za ka yi abin da za ka karu sannan kuma kana iya yin shiririta da ita. Sako daga Abdullahi Baban Yusuf ɗan inyamurin Hausawa wanda yake baballe na Abba Plaza kasuwar Barci Kaduna Najeriya. sai kuma ahmad nasir ya ce to yau da gobe duk da dai ina turo sako amma ba a karantawa to jamila kin san an ce abin da yawa wai mutuwa ta je kasuwa gaskiya eh, haka dai zan ci gaba da ba da nawar yin ni dai a gani na facebook ya fi hatsari ga al'umma dalili kuwa shine duk a cikin kafafen sadarwa na zamani wato social media shine yake da sakakken dandali da ba kamar sauran ba saboda zaka ga mutum yana da damar yin rubutu yadda ya so haka zalika yayi posting din duk abin da ya ga dama sai dai mu ci Allah ya kyauta yau da gobe social media na taka muhimmiyar rawa musamman ga matasa. Yana da alfanu kuma yana da saɓanin haka. Alfanunsa shine sada zumunta a cikin takaitaccen lokaci, wato ta gajeriyar hanya ta aika wa 'yan uwa da abokan arziki sako cikin wasu 'yan daƙiƙu. Har ila yau kana iya samun labarai da ɗumi su ta wannan hanyar. Rashin alfanunsa kuma shine yin abota da waɗanda baka san ko su wane ne ba, saboda baka san da wani irin mugun mutum zaka haɗu ba, watakila ya cutar da kai ko kuma saɓanin haka. Allah ya kare mu cikin kariyarsa. Amin. Sako daga lawan alkali Yusuf Ari. In akin san Jamila zaki ga ko shafukan ka kalli yanayin dokokin amfani da shi zaki ji an ce kar ka yarda da wanda baka fa sani ba sosai eh, kuma bai kamata ba a ce kowa ya aiko maka da request eh wato wato bukatar ka zama aboki yawwa ka karbe shi saboda eh. kamar gidanka ne ai ba kowa eh. kake bude kofa ba ba yawwa barawo zai kwankwasa ne ka ce shigo bismillah to ai shine sai kuma yahuza sahabi dan dade kamba ya ce yau da gobe sai Allah hakika wannan kafafen sada zumunta da kuka lissafa duk suna taka rawar gani wajen zalunta al'umma musamman Facebook da Instagram ganin yadda ake damfarar mutane da shi instagram kuma wata hanya ce ta karuwanci kawai to amma wasu ne suka shigo ciki duk suka bata su da ba haka bane da samun waɗannan kafafe suna da matukar amfani ganin yadda duniya ta zama global ta haɗe wuri ɗaya kwai da gaske usman kuma ka san wani abu da naga ana yawan amfani da instagram shine masu tallata abinci eh. irin masu catering din eh. da masu saye da siyarwa da eh. teloli kinga sana'a kenan yawwa da teloli sai kaga cewa ni daga nan ina mm. bibiyan waɗanda suke ɗinki ina isa Najeriya har mun mm. yi da su mm. cewa zan kawo ɗinki na cikin takaitaccen lokaci sai ka ga na samu biyan bukata daidai wanda nake so eh. ba kamar da ba da sai ka je tukun ka zauna ka kalli album eh kai ta fama yawa to kaga eh. sai yanda kowa ya amfani kin ga irin nan din sai an kiyaye kenan ta waye daga ina ka ɗinki can daga ina ka shiga nan. Yawwa, eh. kasan kuma fahimta yake bukata. To Allah ya samu dace. Amin. Sai kuma sakon Uzairu S. Abdulrazak ya ce, su akwai nashi hatsarin kamar yadda kowanne yake da nashi alfanu. Amma a nawa ganin Tugo ya sha gaban sauran a hatsari. Menene amfanin Tugo kila zai rubuta mana. Ba mm. Facebook ya gaya mana ba eh. Eh, dan yi bayani saboda wasu sai su gani ma. Sosai. To sai kuma Ibrahim ne. ya ce Instagram ya fi hatsari saboda ana yawan azafin da hoto na porno wato bf wato yana nufin fina-finan batsa kenan. ok eh. yau da gobe A gaskiya social media tana da amfani matuƙa ganin yadda nake karuwa a cikinta, sai dai a wajen wasu ba haka abin yake ba. Su a ganin su sun samu wata hanya da za su tallata fasikancinsu. Allah ya shirye su, sako daga Hamza A. Sunusi Unguru, Yobe State. To sai kuma Sani Gulle kamfala Malam Madori ya ce, "E to yau da gobe a hakikanin gaskiya ma iya cewa shafin sada zumunta na WhatsApp na iya zama shi ne mai ɗauke da ɗimbin matattarar matsaloli a shafukan sada zumunta a media ganin yadda shafin ya sakarwa masu ma'amala da shi mara ta wajen yin amfani da shi ta kowace irin siga musamman ba su damar aika sakon hoto na bidiyo ko kuma sakon murya wanda wasu daga cikin lalatattun al'umma suke yin amfani da wannan damar wajen tallata ayyukan asha wanda hakikanin gaskiya sam bai dace ba duk wani yarfe da cin mutunci yana samo asali ne a shafin facebook don haka ne ma lokacin da wani sanata ya sa a rika ɗaukar mataki akan masu cin mutuncin mutane ban ga laifinsa ba a facebook akwai duk wani nau'i na mutane gurɓatattu sako daga nasiru kainuwa hadeja albani kin san yarfe ko <laughs> to ai shine sai ka mun bayani yawa to yarfe kaman ka sa hannu a cikin abu mai zafi eh. in ka ji zafi zaka jawo ka kai far ka kyarfar da shi to shine a ainihin kalmar to amma ana amfani da ita wajen yankwana mutane wato wajen kamar bature yake cewa disgrace a bawa eh, mutum kunya haka a ci mutuncin shi ka san abin da ake yawan amfani da shafukan sada mm. zumunci kenan bai kamata ba kuma gaskiya ana yarfe gaskiya eh, to Allah ya sa a gane sai sakon karshe na Sani Dino Udubo yace yau da gobe a gaskiya WhatsApp ya fi hatsari ga al'umma musamman matasa ganin yadda wasu matasa suke yada hotuna da fina-finan batsa a tsakaninsu to Allah ya kyau. mata. Amin. To matashi dai shine kashin bayan al'umma yanzu kuma bari mu je ga zauren matasa wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranci muhawarar da aka yi game da ilmantar da yara game da amfani da irin waɗannan shafuka na abuta na intanet. kwamar eh, eh, kabir sa'id dakata ku kuna ta cewa a rungumi wannan tsari na ilimin fasahar sadarwa kuna koyar da shi ku ba da horo nan ku ba da horo can har 'yan makarantar firamare da na sakandare ma sun suna yara su kuke wai su tashi da wannan ilimi to kuma gashi abin da yake haifarwa a zamantakewar mu ta yau da kullum wai kuna sane da irin waɗannan kalubale da matsalolin da yake wannan ilimin yake kawowa ba shakka muna sane shine kuma yasa dalilin da ya yasa ai ba a zauna din ba kullum ana nemo hanyoyin da za a magance irin waɗannan ƙalubalolin a na farko dai ka sani an faɗi muhimmancin wannan kafafe so duk abin da kwa yake da muhimmanci ka riga ka san ba za ka rasa shi da matsala ba wannan darajar tashi ya sa wannan matsalolin suke bujirowa wato kai kuma ya kamata ka fito da hanyoyin da za ka magance su kamar yadda malama maryam ta magana cewa so da yawa za ka ga ana saka wannan password da pattern na yadda kai kadai ne ka san yadda za ka buɗe wayarka amma za ka ga ai wasu ba haka suke ba ni a tunanina shine uh, su iyali ko mace ko namiji idan dai ka riga ka san cewa ba ka da wani abu da za ka ɓoye to duk wannan tun farko shigar da wannan password masu wahala wanda baka son kowa ya sani shi ne yake kawo zargin cewa ma watakila wannan kafar sadarwa kana amfani da ita ne gurin yin wani abu da har zai shigo da zargi gurin iyaye amma ah, kafin mu kai ga nan a ilimance tunda ku ilimin kuke bara a wannan cibiyar ku misali a ilimance akwai wani eh, lakani da kuke bawa wa ɗalibanku ko waɗanda suke halartar ba da horowar ku cewa misali ga yadda ya kamata ka kaucewa abubuwa irin wannan ko kuma a'a akwai wani yanayi wani tsari da kuke yi na kamar trekking da ake cewa kuke bibiya da sauransu don zan iya tunawa a lokacin zaɓuka har wani aikin musamman kuka yi na bibiyar yadda wato lafizan munanan lafiza suke eh, fitowa ta kafafen sada zumunci misali waɗanda za su iya kawo cikas ga zaben da za a yi misali kuma ko kai wani abu kai ban sani ba yanzu maganar ramadan muke yi akwai wani abu da kuke yi misali ko kuma kafin ma ramadan din to <clears throat> shi irin wannan tun farko ɗaya daga cikin laƙaninnuka da muke gaya ma su ma abota wannan shafuka shine ai duk inda aka je aka dawo an ce maka sada zumunci shi ko sada zumunci baya yiwuwa sai da kasancewar a wanda za ku yi wannan zumuncin saboda haka tun daga lokacin da mutum ya nuna maka yana sha'awar ku yi ma'amala ma'ana na tura maka gayyatar ka zama abokin shi kafin ka amince da wannan mutumin ya kamata ka yi wani bincike na musamman a kan shi akwai tsari da zai baka dama ka bincika ka ga wane ne ina yake shin ya yi makaranta a bai yi ba ya yanayin ma'amalar shi ta zamantakewa in mace ce ki gani shin mai iyali ne a mara iyali ne duk da so da yawa akan samu cewar wani yana sa bayanan da ba su kenan ba so amma mu muna ganin idan ka buwa nan bayanai ka duba tun farko zai baka damar ka san kasancewar wannan ya cancanta ne ma'amala da shi in ba haka ba sai ka ƙi amsa gayyata shi wannan kenan sannan kuma dan a ƙara tabbatar da zankon zumuncin sai ake yin abin da ake kira kamar zaure kamar group ni da kai da shi da ita mun yadda da ɗabi'armu mun yadda da cewa za mu amfana da juna sai mu ƙirƙiri wannan zaure sai mu sa mushi suna wanda su kansu matan a so da yawa muna ji suna ƙirƙirar wannan zaure na tsakaninsu matayen matayen aure musamman a irin su whatsapp ɗin nan za su ƙirƙira domin tattauna wani abu wanda suke ganin cewa dukansu abin nan zai shafe su so ka ga ba za ka je ka shigo da wanda kake ganin cewa shi wannan abin bai da ruwa da tsaki da shi kuma ba zai amfane shi ba so idan ka samu irin wannan uh, mutanen a kafar sadarwa su ne za su baka damar kai ka hankalinka kwance kai ku canja bayanai ma'ana sharing of information yadda za ka ji daga gurin shi zai ji daga gurinka yadda za a ƙaru da juna amma idan ya kasance cewar an samu wani wanda yake shigo da wasu abubuwa wanda suka saba da tsari da akan turbar da aka ɗora wannan zaure to akwai abin da ake kira admin ma'ana wanda ko waɗanda suke kula da gudanar da wannan zaure sai a tattauna a ce to wannan ya shigo da wani abu wanda ya saba ƙa'ida ta wannan zaure a cire shi kuma ni yanzu ina ganin waɗannan zauruka da yawa waɗanda shigowar azumin nan kuma kafin ma shigowar azumi za ka ga ana yin su ne bisa ɗora su a kan tarbiyyar koyarwar addinin musulunci duk yadda muka kai ga ɗarɗar da wannan harkar kafa sadarwa idan ka kalle ta tana ba da gudunmawa gurin ciyar da shi kan shi harkar addinin musuluncin gaba domin irin waɗannan zaurukan zaka ga wasu ana gira su akan addinin musulunci ba su da aiki wanda suke kan wannan zauruka illa kara addinin musulunci da yaɗa koyarwa ta addinin musulunci wani kuma zaka ga an ɗora shi akan tarbiyyar arewa ko hausa al'adar bahaushe zaka ga sunan zauren kenan shi ma babu wani abu da ake irin ɗoro wannan al'amura da suka shafi ci gaban al'adar bahaushe saboda haka ko da yaushe ɗaya daga cikin sirrin da muke gaya wa waɗanda muke koya wannan abin shine kai ka sani kana wakiltar ɓangarori daban-daban kamar yanzu malam nura iro aji da kai magana yana wakiltar matasa yana wakiltar masu ilimi waɗanda ake ganin cewa masu koyarwa yana wakiltar mazaje masu ma'aurata da suke amfani da kafa sadarwa to a duk yayin da aka ga yayi wani abu akan social media za a iya cewa watakila a ce dibe sai ka ce ba malamin makaranta ba ko kuma dibe sai ka ce ba matashi ba ko kuma dibe sai ka ce ba ma'auraci ba so duk lokacin da kai za ka yi mu'amala da social media ya kasance ka cewa ga bangarorin da kake wakilta sannan ka yi ɗarɗar kada ka je ka fada inda za ka yi ma'amala da wani wanda za a gama abokinka ne ga irin abubuwan da yake yadawa. barista uh, marim ga abin da kamar yake faɗa tun lokacin ba da horo da uh, sigar koyarwa ga da suke abin nan ke ma makaranta ta yi kika je ko kuma kin halarci horo irin wannan da su uh, cibiyar start suke bayarwa da sauransu har kika kai inda kika kai kika kware wai kuna bibiyar wannan abin misali kuna kiyayewa wajen eh, waɗancan ka'idoji da kuma kuɗubobi da ma ake gaya muku cewa misali wannan abin da ake cewa za ku yi amfani da hankalin kanku ne cewa ku yi kaza kuna yi kuwa to yanzu kuma sai kwalamar ramadan daga ɗakin girkin uwar gidan usman zainab <laughs> Assalamu alaikum mai sauraro, yau ma kuna tare da ni zan layi a cikin kicin domin shirin abun buɗe baki. Yau dai zan mana taliya ne da vegetable soup. Da farko dai na tafasa taliya ta ga nan na iji na tsayi. Sai kayan miya na gashi nan zan wanke domin in yi blending ɗin shi. Tumatir da tarugu da tattasai da albasa. Bayan na kammala wanke su, gashi nan zan yi blending ɗin shi. bayan na kammala blending ɗin kayan miya na ga su kabeji na nan zan yayyanka su da su green beans da su peas duk su nan na ina yankawa domin vegetable soup ɗina bayan na kammala yayyanka su kabeji na da green beans da peas da green pepper da tattasai da tumatir da farko bayan na kammala zan koma kan stove dina wato gas dina saboda in dafa wannan taliyar nan da na tafasa na kuma markaɗa kayan miya zan kunna stove dina saboda in soya wannan kayan miyan bayan na soya wannan kayan miyan nawa zan ɗauko wannan taliyar tawa da na tafasa sai in zuba a ciki dama na zuba magi gishiri da kayan ƙanshi gashi nan kayan miya na na soyuwa bayan kayan miya na ya soyu zan ɗauko wannan tafasasshen taliya da na tafasa na zuba ruwa na tabbatar da zai karasa dafa min shi na ɗora gashi nan yana nuna yana haɗuwa sai na bar shi na wani lokaci sai wannan vegetable soup ɗin ina buƙatar tukunya ga ta nan na ɗauko na ɗora a kan stove ɗin zan samu mai ba da yawa ba kaɗan saboda bai buƙatar mai shi vegetable soup ɗin nan sosai bayan na ɗora tukunya na mai ya soyu zan ɗauko wannan vegetable ɗin na da na yayyanka wato su kabeji da su albasa da su tumatir da su tattasai duk na kammala wanke su na tsane zan zuba in ɗauko magi da gishiri da ɗan kori in zuba baya buƙatar ɗauki lokaci shi wurin nuna kar ya dahu sosai kuma kar ya sosai bayan na kammala dafa taliya na na kammala dafa vegetable soup ɗina yadda za a yi a ci shine ki zuba taliyan ki a gefe ki ɗauko wannan vegetable ɗin naki ki saka a gefe ki ci ki bani labari a sha ruwa lafiya na gode amma usman ta ce za mu ba ta labar amma kai ai ka saba cin wannan awa ai mu mun bayanin yadda saboda na eh. jiya hadda mun bayanin yadda take hadawa idan ta yi vegetable din sai ta ɗauko ita taliyar sai ta hada yawa in ka sa kin san misali in turanci ya tashi sai ka sa cokali mai yatsu sai ka tsiro taliyar sai ka ɗan tsiri ɗan vegetable sai eh. tura a baki zaki eh, kawai sai kin zo da a ba hada ake ba wato ba kamar ba ba hada su ake wa a eh, dafa wuri ɗaya ba kowanne eh, zaman kanshi yake amma eh, a plate suna haduwa akan kwananka a lalle nan gashi a gefe nan gashi a jawo nan jawo nan ka watsa abu da kake ci kenan da eh, alama ga har haɗiyar miyau kake kawai kawai abin da zai faru sai ran da muka gayyace ki shan eh, ruwa sai mu ce ai miki ina jira fa har yanzu eh. ina nan ina ai azumin azumin da saura ai wurin sha nawa ya rage ai ba hmm. saura mun faci rabi inda ina nan ina jira cikin sati biyu dai a gayyace Jamila ko gaskiya ya kamata eh to haka yake to amma sai in ce sai Allah ya kai mu gobe sai a ji wani kitchen din kuma ko to Allah ya kai mu ke ma ba ya kamata ki kawo mana kitchen ɗinki gaskiya ban gane ba eh kamar yaba baka gane ba to baka ga cewa Maryam tana yi ba duk abin da ga cewa Maryam ta dafa ai tare aka koya mana kin sa amma murya ku daya <laughs> gaskiya to haka yake to yanzu kuma ga malam Ali zai mana fashin bakin ayar mu ta yau akar kalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتكرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم wannan aya na mu nuni cewa addinin musulunci addini ne mai kiyaye mutuncin jama'a mai kiyaye haƙƙin jama'a mai so a zamana lahiya mai dokoki wanda aka shimfiɗa domin kwanciyar hankali domin tahiya tare da jama'a Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu tanibu kathiran min ya ku wanda kuka yi imani ku guji mummunan zato domin shi mummunan zato laihi ne zaton da ake nihi ka ga mutum da abu ka rika zaton cewa wannan sato shi ya yi, ko ka ga mutum da kuɗi ka rika cewa kai mu wannan kwanan nan haba shi komi yanzu wannan gashi yayi kuɗi anya bayan kalkai ba yake anya ba kaza ba yake to mummunan zato irin wannan da sauran 'yan uwansu Allah ya hani mummuni yayi domin kare mutuncin mutum domin kare haƙƙin ɗan adam bayan Allah ya hane mu da mummunan zato a cikin ayar kuma yake cewa wala tajassasu kala a yi tone-tone duka aibin mutum ka rika dibawa sai ka tono wane sai na bi shi na gani anya ba giya ba ce yake sha wane na bi shi na gani anya ba wajen sata ba ne za shi wane ga aibin shi sai na bi na gaigaya ma jama'a to Allah ya hana wannan domin Allah yana sitirce mutane yana son kuma wanda zai sitirce mutane ka ruwa ma ɗan uwanka asiri kai ma Allah sai ya ruwa ma asiri Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mumu wala ya ba'dukum ba'da kal shashan ku si gulma wasu shashi ma'ana Allah nan yana hana yi da mutum domin yi da mutum bala'i ne domin yi da mutum mummunan zunubi ne domin yi da mutum na karya ma wanda yake yin mutunci a idan mutane domin yau in kayi da wani gaban mutane gobe wani in ya gusa zai yi tsammani shi ma za ka yi da shi Allah sai ya ƙara na ma yi da mutum kaman cin naman mutum mushe ne cin naman mutum mace ce kenan kaga ɗan uwa wannan zunubi ne wanda ya munana zunubi ne wanda yana da girma a gun ubangiji domin muka ɗauki jimillar ayal cewa ashe zato ya kasu kashi biyu shine akwai mummunan zato wanda shine Allah Ubangiji ya hana akwai zato na alkhairi to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisai da yawa wanda yake nuna cewa kuma mutane kyakkyawan zato kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayoyi da dama yana nunawa cewa kuma mummunai kyakkyawan zato ku yi kyakkyawan zato ku guji tuhuma kenan dan uwa in ka lura da wannan aya a jimillata na nuna mu cewa musulunci addini ne wanda ya ajiye dokoki na kare haƙƙin ɗan adam mataki-mataki yanda lalle mutum in ya bi su tsira ta tabbata ci gaba ya tabbata zaman lahiya ya tabbata kwancin hankali ya tabbata domin lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa jinin ɗan adam da dukiyar shi da mutuncin shi to gare ku ku taɓa shi haramu ne haramu ne to ka gani wannan aya da wannan hadisi ke nuna mu cewa e, lalle matakan da addinin musulunci ya ɗauka to su ne musuluncin ba lalle wani aiki na ɗaiɗaikun mutane ba wanda lalle yau in an gansu suna yi za a yi zaton duka musulmi haka suke za a yi zaton shi ma musulunci haka yake to dan uwa wanda ba musulmi ba idan ka ga wani abu ya faru ya kamata ka bincika ka tambayi malumai ka san menene addinin musulmcin yake cewa akan wannan mas'ala kana ka ɗauki hukunci wanda zaka ce musulmi kaza ne ko musulmi kaza ne dan addinin musulunci na kiyayewa haƙƙin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba ma gaba ɗaya yana so a zamana a yi mu'amala kyakkyawa da zaman lahiya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to dan uwa wannan dokoki na addinin musulunci idan ka ga mutum bai bi su ba kenan bai mutunta su ba ne a addinin shi ba wai lalle addini ya umarce shi da ya je ya yi abubuwa wanda yake na tashin hankali na kawo fitina na firgita jama'a na firgita al'umma wanda zai sa a raina musulunci da musulmi wanda zai sa a raina addinin Allah wanda zai sa a raina manzan Allah wanda zai bata ma kowa da kowa suna Allah ubangiji muna roƙonka ka kare mu daga irin wannan mummunar fahimta daga irin wannan jahilci na ɗaiɗaikun mutane da suke yi wanda ake ɗauka kamar musulunci ne gaba ɗaya. ta haka yake sai mu ce muna godiya malam ali jamila kimfaji gaskiya kuma mm. ɗaya daga cikin abin da ya magana a kai na zargi dinnan ka san kafofin yada eh, labarai eh, da mm. su social media din mm. duk suna sawa wani lokaci ba manufar mutum abu ba eh. ya ma irin ya tuta kasan saboda mm. takaitaccen bayani ne In harufa kaɗan ake sawa shi ne sai kaga cewa wasu sun faɗa abu amma wasu fahimtar su ta sa daban sai kaga mutane suna ganin cewa kamar da su ake ko kamar da yanzu abin da yake faruwa zaka ga cewa ah, fayoshi ya mm. zargi um, matar eh. eh to kaga mutane da dama suna ta cece ku ce a kai mm. cewa wannan ba ita ake nufi ba fa wata ce daban za ka ga mm. mutane ana ta dai tattaunawa a lokaci kaza aka yi hukuncin kaza kaza to shine eh, zargi kuma gashi muna cikin watan azumi mutane suna ta faɗan abin da basu san gaskiya ya ba in baka sani baka kauda kanka ko gaskiya to me eh. suke magana kan yanzu a Facebook live inda muke tafiya domin ana jin mu kai tsaye kuma ana saurare ana bada yan bayanai haka to wannan malam muhammad hamisu babangida ya ce allah ya shirye mu amin <laughs> sai zakar aliyu ya ce allah ya taimake mu akwai sakon eh, munar lawal biki ya ce himma ba ta rago gaba dai gaba dai mura amurka eh, biyu ya wasu allah ƙara ɗaukaka sai wannan masud ibrahim ya ce yau da gobe biyu ya hasa kafofin sadarwa na zamani na'ura ce a hannun mutum yadda ka sarrafa ta haka za ta ayyanar maka sako in ma kai in ma sharran sai dai matasa a guji zage-zage musamman shugabanni malamai ko bayyana ra'ayinka na in ka bayyana ra'ayinka ya wadatar domin duk wanda ya zagi wani wancan bai rama ba kansa ya zaga in kuma suka rama yace duka sun la'anci junan su kwarai da gaske to kin ga an yi ba ba sai ga wani ma Muhammad Rabi yace barka da warhaka yace biyo ya Hausa sai kuma wannan ah, aliyu guda ya ce allah ba mu ikon aiki da wannan ayar wadda aka gama kenan wacce aka gama da eh. ita kasan wani abu wannan wannan mm. fasaha ta facebook live abu ne ke ban mamaki mm. kamar rediyo ce eh. ake saurara amma kuma ta kai ana ji kai tsaye ta facebook kuma ka san yanzu mutane da dama kuma kana ji bambancin ta ma da rediyo kana ji din kai tsaye kuma sai ka bada ansa ko kuma ka dan tuma albarkacin bakin shi ne shine ai a mm. samu ma a hada da kai kamar kana cikin studio ne eh, ana yin shi shirin amma da akwai sakon wani mai lange-lange da yayi wanda yake da ban dai karanta eh, shi ba sosai. Mai lange-lange, eh, eh. a na ga wani na mai lange-lange bari mu gani, kin san suna nan da yawa sun Ka san cewa yayi eh. wa'annan abubuwan da duk sai yadda mutum ya yi amfani da shi. Idan ka yi amfani da shi domin kyau, za ka ga kyau. Shi ne na, shi ma Musu'ud abin da ya ce kenan. Yau gane mai lange-lange ina ganin da yake maganan cewa shi ma ah, yadda ka sarrafa harkar na midiyan, haka za ta tafi maka in ka shuka sharri shi za ka Amma ka san matsala ɗaya Usman a Anna mu yanzu a nan ɗaliban makaranta a nan suna eh. ana horar da su wajen yadda za su yi amfani da waɗannan ah, kafafen eh, ka gani ana ce musu ga yadda za ku saka ku rufe hotunan ku ku rage ba kowa ne zai gani ba yanzu in kika shiga shafi na na facebook eh. za ki ga hotuna kaɗan ne ko twitter amma ina da hotuna sun fi dubu a ciki amma ba kowa ne zai samu ya gani ba kaman ki yanzu ina da ki gani sai in ƙara sunan ki sai in ce Jamila ta ga wannan album din sai ki shiga sai ki ga gani saboda na san ki kin san ni wancan ya san da na san shi zan ce to kai ma duba amma in kowace kafa tana da nata eh, muhimmancin da zaka iya yi kamar kamar ni dai a Facebook gaskiya wannan na abokan arziki ne wanda na mm. san su sun san ni da yan uwa da dangi da wanda muka yi aiki tare da su ko muka yi karatu tare da su mm. to idan muka yi irin wannan ka tantance wa zaka eh. bari ya san yawa kamar yanzu kin ga karin misali irin namu dinnan na misali murya Amurka da muke mm. yi na VOA Hausa Facebook din mu akin ga mun yadda kowa ya bi saboda harka ce ta yada labarai ta kowa da kowa kowa zai biyo mu in ka na ma jin mu yanzu in baka bibi kwarai da gaske amma mun san kuma me ya kamata mu dauka saboda kaga ai ba za ka yi zagi mu zo kawai mu kama zagin mutane ba a saboda ka zagi wani sai in ka faɗi ra'ayinka ne da ya shafe ka bai shafu ya zaci mutuncin wani ba to sai ka ji shi kenan mm. idan ba idan ba yi amfani da haka ba eh. gaskiya za a samu matsala to haka amin amin jimla to ma sauraro karshen shirin yau da gobe na yau kenan sai goben Allah da za mu sake dawa da wani sabon shirin a madadin ita jamila da ta taya ni gabatarwa jamila to me zaki ce musu na ban kwana to a sha ruwa lafiya to haka yake sai kuma daniel brown da ya ba da umarni sai injiniyan mu neo nelson ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alherinsa mu zama lafiya Duka Afirka ke ke zance, eh, yaban wani ya zama tilas lasne ma ba zan fasa ba.